hukumar yaƙi da sha da fataucin miyagun ƙwayoyi ta ƙasa ta kama abba kyari biden ya ce rasha za ta fuskanci martani mai zafi idan ta mamaye ukraine kano pilas na cikin haɗari masu sauraronmu barkanmu da saduwa a wannan rana 14 ga watan rajab shekara ta 1443 bayan hijira wanda ya daidai da 15 ga watan fabrairu ta shekara ta 2022 hukumar yaƙi da sha da fataucin miyagun ƙwayoyi ta ƙasa ta kama abba kyari bayan ta bayyana neman mataimakin kwamishinan 'yan sandar da aka dakatar bisa zargin alaƙa da safarar miyagun ƙwayoyi a wata sanarwa da mataimakin kakakin rundunar 'yan sandan najeriya csp olumiyawa a dejobi ya fitar 'yan sanda sun kama dcp abba kyari da wasu jami'an 'yan sanda hudu bisa zarge-zargen samun hannunsu a cin hanci da rashawa bayan da kakakin hukumar ta ndlea femi baba femi hukumar ta ayyana tana neman sa bisa zargin safarar miyagun kwayoyi da cinikin hodar iblis mai nauyin kilogram 25 yayin wani taron manema labarai a abuja a ranar litinin a yanzu haka rundunar 'yan sandan najeriya ta kama dcp abba kyari tare da wasu jami'an 'yan sanda hudu bisa zargin su da hannu dumu-dumu a cikin wasu laifuka da suka hada da hada baki rashin gaskiya rashin da'a cin hanci da rashawa a hukumance da kuma yin cuwa-cuwa a kan safarar miyagun kwayoyi tare da wasu kungiyoyi masu safarar miyagun kwayoyi. Kamin jami'an ya biyo bayan bayanan da aka samu daga shugabancin hukumar yaƙi da fatocin miyagun kwayoyi ta ƙasa NDLEA a ranar goma ga watan Fabrairu shekara ta 2022. Jami'an da abin ya shafa sun hada da DCP Abba Kyari, ACP Sunday Obua, ASP Bawa James, ASP John Umaru gaba daya. inspector simon agribi da john nuhu a bisa haka aka mika su a yau 15 ga fabrairu da shekara ta 2022 ga hukumomin ndlea kamen ya yi sanadiyar gano wasu hoda da ake zargin hodar iblis ne daga hannunsu rundunar 'yan sandan leƙen asiri irt ce ta gudanar da aikin wanda aka yi amfani da shi ta hanyar leƙen asiri duk da cewa an mika karar da waɗanda ake zargin zuwa hukumar ta ndlea a ranar 25 ga watan janairu sakamakon binciken cikin gida da babban sufetan 'yan sandan kasar ya bayar ya kafa hujja mai karfi na zargin cewa akwai yiwuwar jami'an irt na da hannu wajen aikin da suka gudanar cewa sun tsunduma cikin wasu mu'amalarsu da kuma cin hanci da rashawa a hukumance waɗanda suka saba wa ka'idojin da'a wajen mu'amalarsu da waɗanda ake zargin miyagun ƙwayoyi da aka gano kafin dakatar da shi kan alaka da ɗan damfara hush da aka rika aka yanke wa hukuncin damfara kyari shine kwamandan hukumar bada agajin gaggawa irt a ofishin leƙen asiri na rundunar 'yan sandan najeriya a ranar litinin ne kungiyar malaman jami'o'i a najeriya ta asu ta yi watsi da matsayin farfesa da aka baiwa ministan harkokin sadarwa da tattalin arzikin zamani na kasar dr isa alifantami ta ƙara da cewa ta hukunta duk 'ya'yanta da ke da hannu wajen baiwa fantami matsayin wannan matsaya da kungiyar ta yi ya biyo ƙarshen taron shugabanninta da aka gudanar a ranar litinin inda kungiyar ta buƙaci fantami da ya yi murabus daga matsayin minista sannan a gurfanar da shi saboda yin aiki biyu a ƙarƙashin gwamnati guda bisa saba ka'idojin da suka kamata a bi kafin a kai ga baiwa ministan matsayin farfesa kamar yadda mataimakin shugaban kungiyar asu ta ƙasa chris piwuna ya faɗa a watan nuwamban shekara ta 2021 da ya gabata ne jami'ar tarayya da fasaha da ke wori ta daga darajar fantami zuwa farfesa bangaren tsaron intanet inda ta ce ya cika dukkan matakan da malaman jami'a ke bi kafin su samu matsayi mafi kololuwa a jami'a ƙoƙarin jin ta bakin fantami ya citura sai dai ahmed muhammad fantami da ke zama ɗan uwa ga ministan ya yi mana tsokaci wannan abin fa ba wai a shago ake siyansa ba wannan mukami ba shi kadai aka ba sun kai mutum hudu idan akwai abin da ya fi mukamin farfesa ma ya kamata a bashi ko meye tsarin doka ya ce game da irin wannan batu barista umar mai nasara kogo masani ne kan sha'anin shari'a da kundin tsarin ƙasa wannan ba shi ne karon farko da ƙungiyar aso ke fitowa da ƙalubalance irin wannan batu ba inda za a iya tunawa ko a shekarar 2025 sai da kungiyar asu ta kalubalanci tsarin kara mukami na wasu malamai daga jami'ar ayyukan noma ta michael opara umudike da ke jihar abia lamarin da ya kai ga soke mukamin mutane da dama kuna tare da gidan talabijin na arab hausa za ku iya bibiyar shirye-shiryenmu a kafafen sadarwa na zamani wato a www.arabhausatv.com a dakace mu. طيبة أيضا المشاهدون الكرام زا أفارا بنتكو يدى أكشكودا بلغاتة من بيتر أنا نيجيريا إلا أن المتحدث باسم قسم الأعمال في الشركة النيجيرية الوطنية للبترول معنا اليوم ضمن فعاليات أيضا لغة حوثة مع كونها لغتنا الأصلية كثيرا ما تجدين الكلمة za mu ci gaba da ba su haɗin kai da goyon baya kuma muna godiya da hukumomin tsaro da gwamnati da take ba su haɗin kai ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi barnamaj nujumul mustaqbal ku ci gaba da kasancewa da shirye-shiryenmu na arab hausa tv Barkanmu da dawowa yanzu kuma za ku saurari labarin wasanni tare da Abu Hisham. Za mu fara gabatar da wasannin ne daga gida Najeriya inda kungiyar Gwamba United ta yi nasara akan Remo Stars a gasar ƙwararru ta najeriya da ci ɗaya babu ko ɗaya hakan na nufin united gudun Rimo stars wanda ta yi nasara a wasanni goma sha ɗaya tun da aka fara gasar ba tare da ta yi nashin nasara ba yahaya ibrahim ne ya ci sa satilo ɗaya fara wasar da minti goma sha biyar a filin wasa na fantami da ke birnin gombe rashin nasarar ya janyo wa Rimo stars sun sauko zuwa teburin gasar na biyu da maki 23 a inda Rivers United ta yi nasara a kan Wiki Tuares da ci uku babu ko daya A bangare guda kuwa kungiyar kwallon kafa ta Filato United ta yi nasara a kan Kano Filas da ci daya babu ko daya Sunday Anthony shine ya cilla kwallon a daidai minti na 84 a filin wasa na Ahmadu Bello da ke garin Kaduna. A sauran wasannin wasannin da aka buga kuwa a wannan satin son shayin star ta yi kunnen doki da nasarawa united a inda rangers ta doke abia warriors da ci biyu da ɗaya a wannan ne zagaye na goma sha biyu a gasar firimiya ko a gasar kwararru ta najeriya wadda ake gudanarwa a duk mako inda kano filas take da maki goma sha hudu a wasanni goma sha biyu da ta buga liverpool kuwa da take kasar ingila tana da maki goma sha hudu a cikin ko ra'ayoyi na nuna daukan wannan kofi ajax amsterdam wadda take garin holland tana da alamu goma sha uku a inda chelsea take da maki goma a cikin ɗari real madrid kuwa na da maki hudu ne na hasashen daukan wannan gasar a cikin ɗari paris german ita ma na da maki hudu atlantico madrid ta kasar andalus na da maki biyu villarreal na da maki biyu inter milan na da maki biyu duka duka da wannan ne muka zo ƙarshen gabatar muku da labarin wasanni daga nan arab hausa tv karfe 4 da minti 10 a agogon saudiya karfe 1 da minti 10 a agogon gmt da ghana biden ya ce rasha za ta fuskanci martani mai zafi idan ta mamaye ukraine ƙoƙarin kawo ƙarshen zaman tankiya a game da rikicin ukraine ta hanyar tattaunawa ta wayar talho ya citura inda ma shugaba joe biden na amurka ya gargadi rasha da za ta fuskanci martani mai gauni idan dakarunta suka aiwatar da alwashinsu na mamaya shugaba vladimir putin ya caccaki ikirarin da kasashen yamma ke yi na cewa rasha na shirin mamayar ukraine yana cewa tsokana ce da ka iya haddasa rikici a tsohuwar ƙasa ta tarayya soviet a cewar wata sanarwa da fadar kremlin ta fitar bayan tattaunawarsa da shugaban faransa emmanuel macron zaman tankiya da aka shafe makonni ana yi sakamakon jibge dakaru sama da dubu ɗari a iyakar ukraine da rasha ta yi ya ta'azzara bayan da amurka ta yi din cewa moscow za ta kaddamar da hare-hare a kan ukraine nan ba da jimawa ba rana mai kama da ta yau 15 ga fabrairu a shekara ta 1258 hulaka ya shiga masarautar abbasiya a garin bagdada jim kaɗan bayan khalifan abbasiya ya mika garin a hannun magulawa ba tare da wata sharaɗi ba a 1936 hitler ya sanar da kera wata mota mai sauƙin kuɗi a ƙasar jamus wacce ake kira da fox a 1994 aka sami girgizar ƙasa a ƙasar indonesia wacce ta yi sanadiyar mutuwar mutane 207 a shekara ta 2003 aka yi wata zanga-zanga a kan ƙin jinin yaƙar ƙasar iraki a shekara ta 2004 shugaban ƙasar lubnan ya sanar da gina sabuwar gwamnati a ƙasar bukukuwan wannan rana ranar samun 'yancin ƙasar sabiya ranar samun zaman lafiya a ƙasar singapore ranar yaƙi da ciwon kansar yara ta duniya طيبة أيضا المشاهدون الكرام زا أفارا a fara binciko yadda aka shigo بيتر أنا الجيريا إلا أن المتحدث باسم قسم الأعمال في الشركة النيجيرية الوطنية للبترول معنا اليوم ضمن فعاليات أيضا لغة حوثة مع كونها لغتنا الأصلية كثيرا ما تجدين الكلمة zamu ci gaba da ba su hadin kai da goyen baya kuma muna godiya da hukumomin tsaro da gwamnati da take ba su hadin kai ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi barnamaj nujumul mustaqbal ku ci gaba da kasancewa da shirye shiryen mu na arab hausa tv ga maimacin kanan labaran hukumar yaƙi da sha da fataucin miyagun ƙwayoyi ta ƙasa ta kama abba kyari biden ya ce rasha za ta fuskanci martani mai zafi idan ta mamaye ukraine kano filas na cikin haɗari zancen hikimar mu a yau mahaƙurci mawadaci a ghinan nafs